Baba Suda. sarkin labari. An yi zargin wani saurayi ragon maza amma kuma ƙauran mata, ya rushewa wata zankaɗaɗɗiyar budurwa da yake so baki. An mata aiki a haƙora kaga haƙoran nata ma guda biyu fuska ta kumbar har su cizo. Alƙalin da ya hukuncin shi ne kuma ya biya kuɗin tarar da magani a aljihunsa da kansa. shine alƙalin da ya je prison. Kuma bayan rahoton kimiyyar duniyar bil'adama. Wani zai makalkale a jikin bishiyoyi wani kuma zai tafi sararin samaniya. Muna kuma tafa da kasurgumin rahoton jami'a a yau. Jami'a. Idan ban kashi, ban kashi. Ku dai kawai. Ku biyo mu cikin shirin na wannan rana ku ji cikakkun rahotannin har da wasunsu. Mai sauraro, Assalamu alaikum, wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, Ibrahim Abdullahi Soran ɗinki ne ke muku sallamar. ta cikin wani sabon shirin na Baba Suda a wannan rana ta Laraba ta bawa ranar samu, kuma gabanin mu kwance ƙullin rigizar rahotannin da shirin na Larabar ya samo. Bari mu fara yada zango a teburin labarai mu karɓa taƙaice. shugaban ƙasa muhammadu buhari ya umarci dukkan masu rike da mukaman siyasa da suke son tsayawa takara da su sauka daga mukamansu daga yau zuwa sha shida ga watan nan da muke ciki cikin wata sanarwa da fadar shugaban ƙasa ta fitar ta bayyana cewa dukkan wanda ke son tsayawa takara kowane irin matsayi na siyasa to wajibi ne ya sauka kafin wannan wa'adi ya cika rundunar 'yan sandan jihar kano ta ce za ta fara kama ƙananan yara da ake baiwa baburan adaidaye sahu suna tukawa waɗanda a wasu lokutan dokin gangancin da suke yi akan samu yawaitar haɗura a kan titi jami'in hulɗa da jama'a na rundunar sp abdullahi haruna kiyawa ne ya sanar da hakan yayin zantawarsa da gidan rediyon dala hassan mamu da ya'u daga sashin labarai to daga karatun labaran sai kuma jakadiya nafisa ahmad da za ta karanto wasu daga cikin saƙonnin ra'ayoyinku da kuka turo, a kan jigon rahotanninmu na jiya, wanda ya kalli batun yadda wasu mazan suke ɗaukan alƙawura ga matansu kafin aure kuma bayan auren su kasa cikawa. Hmm. a ce aure sai an yi alkawari to dama soyayyar ba ta gaskiya ba ce sako daga walida aminu mandawari samari a daure a dinga cika alkawari idan an ɗauka in ji sakon umma hani kyan alkawari dai cikawa kar ka ɗauka idan ba za ka cika ba, in ji saƙon baban gida DK. Maza da mata don Allah a dinga cika alkawari. Sako daga Habiba Muhammad Makole. Ɗaukan alkawari babu cikawa shi ke sa idan an yi auren ma zaman lafiya ya gagara, a ra'ayin Hafizu Officer Bypass. 'yan matan yanzu ai sun fi so a yi musu alkawarin sannan sai ku fi daidaitawa in ji saƙon ɗan bala na ƙundi tsakuwa ai dama ba a yarda da wannan alkawarin domin daɗin soyayya yake kawo shi in ji saƙon fatima khalid to gabanin mu je ga jigon rahotanninmu na yau bari mu ɗori a kan jigon rahotannin na jiya inda za mu kalli su kuma irin alkawuran da wasu matan suke yi wa mazajen kafin auren. ta cikin rahoton da jakadiya Aisha Ibrahim Abdul ta haɗa mana. Cikakken alkawari dai aka ce cikawa, sai dai da yawan mutane kan yi alkawarin ba tare da sun cika ba, musamman ma masoya a lokacin da soyayyar ta yi daɗi kafin aure, kamar yadda wasu samari suka bayyana irin alkawarin da 'yan matan suke yi musu. Ni alkawarin take min ta neman alkawarin su kamar ma amma babu ni ma ba za ta iya rayuwa ba, ita kyan samu idan ma magariba na yi kawai in dawo gida. Ta ce duk sanda na aure ta, zaman lafiya sai na ture. kuma ta ce mun ba za ta taɓa bari na da yunwa ba. Wasu ma 'yan matan sun face suna yin alkawarin. in dai na aure shi insha Allahu zan yi masa da abin ransa yake so saboda ya ji daɗi na mishi alƙawarin cewar idan muka yi aure zai ga bambanci tsakanin lokacin da yana saurayi da bayan mun yi aure sannan kuma ko abokan shi ma sai sun gane bambancin cewa yi aure da iyayen shi To da yake dillalin wada aka ce shi ya san kuɗin jariri mun ji ta bakin wasu daga cikin mazan da suka yi auren. Ko shin matan suna cika irin waɗannan alkawarin? Ta ce za ta yi biyayya haƙi da gaskiya to amma kuma daga baya wasu abubuwan da ta ɗauki amma da wasu abubuwan dai to sai dai a hankali ko ba haka bane. Sun fa a kirga wayannan matsalolin da kike magana a kansu su ne suka faru kuma ido na ya gani ba wai an bani labari bane. su masu daga cikin matan auren sun bayyana dalilin su na kin cikawa mazan alkawarin. abin da ya samu ma muke karya na alkawarin kamar ni yanzu a kan kin kaina sanda kafin mu yi aure alkawarin da ya min zai kula da ni zai bani tarairaya kaza kaza amma da muka yi aure babu wannan kulawar kwata kwata za ki ga namiji a waje ya zo yana miki magana kamar gaske to duk za ki iya sawa a ranki cewa duk abin da yake faɗa miki haka ne da fatan dai za a rinka ɗaukan alkawarin da za a rinka cikawa Aisha Ibrahim Abdul Baba Suda. To an gaida Aisha, jigon rahotanninmu a yau zai kalli batun irin halin da ilimi musamman ma na jami'a yake ciki a ƙasar nan. Halin da ya kama da kantafi ko kuma mu ce digirgire ne ma da ƙwai a kan tsakiyar kan dutse. domin dai idan aka kalla tun a matakin farko ita kanta jarrabawar shiga jami'ar ta jam, yanzu ta riga ta zama layi ɗalibai da yawa sun yi ta tun a baya, amma kuma har yanzu suna kan layi suna jira duk da cewa sakamakon ya kyau ya nuna a hannu. Layin shiga jami'ar har yanzu bai zo kansu ba, kuma gashi suna nan jingim da yawa, don layin ba wai iya na shekara ɗaya ne ba. ba ma a batun ’yan bana da suke rubuta jarrabawar a halin yanzu, ’yan shekarun baya ma suna jira wa yake ta tasu tukunna. A hannu guda kuma ga ita kanta jami'ar da ake ta jarrabawar don a shige ta a garkame suna yajin aiki. To ga kenan waɗanda suke cikin ma ba su karatun ba balle su fita har a yi zancen ’yan bayansu. ba ma a batun yanda shi kansa ingancin ilimin na jami'a yake a halin yanzu. Wanda shi ne ɗaya daga cikin abin da malaman na jami'a suke ta koke a kai, don ganin gwamnati ta inganta, tun da dama makarantun firamare da sakandire na gwamnati tuni sun riga sun shiga halin da suke ciki. lamarin da ya ba da dama ga makarantun firamare da sakandiren na kuɗi wato firabet sukul suke ta hauhawa, sai ɗan wane da wane, domin dai dama ita jami'ar ita ce matattarar ɗan kowa, ɗan malan talakan da kuma ɗan wajen wani rabin ko ɗan alhajuwa ne, to amma sai ga shi kash. ita ma jami'ar ta gwamnatin ta shiga halin da take ciki. Jami'o'in kuɗi suna ta ƙara yawaita masu sukuni suna ta kai ’ya'yansu, shi kuma ɗan malan talaka yana majalisar bakin layi, kan ajima ya fara tunanin totin da ba makarantar wai me zai yi ne. To, a kan batutuwan dai mun fara da matakin farkon. wato batun jarrabawar shiga jami'ar ta jam, inda Jakadi ya fi Fiddausi Usman wakili ta zanta da wasu ɗaliban jarrabawar ta jam. Wallahi ni dai na zo amma ma nake ji in yi, amma dai zan yi ƙoƙari in yi in ci domin in tafi ko foli ce. Saboda university in ma ka nema bai zama lallai ka samu mutum da yayayyanmu ma sun shiga su ma suna ta kuka balantana mu. Ga mu nan zami Allah dai ya taimake mu amma dai wayanda ma suke ajaba a gama da su kuma mu ya zami. kawai ne nake so na yi saboda in taimaka kaina kuma wannan yin namu da suke ajiye ma su ma ya kamata a duba su a tallafa mana saboda 'ya'yan talaka suna cikin wani irin yanayi wanda suke jin daɗi kawai sai dai 'ya'yan masu hannu da shi ne. to mun yi jam ɗin ne kuma still dai tun last year ba a ba da admission ba kuma wannan yayi din still an ƙara buɗe portal ɗin shi yasa muka sake. kin ma taɓa yi kenan. na taɓa yi na uku kenan ma. to gashi nan dai har yanzu dai ba a ba da admission ba. to su ma wasu iyayen ɗaliban da jakadiya Maryam Ahmad alin manzo ta zanta da su, sun ce rayuwar karatun ’ya'yan nasu tana cikin wani hali. kin ga bai kamata a ce da yaro ba ma yaran zamani irin wannan a ce sun zauna haka kawai ba wani abu da suke ba kin ga ku akwai matsala tunda an ce wannan jam akalla ba a kasar ba sai ta yi shekara uku a yanzu haka zan samo wa biyu mata zan tura su ɗaya ta koyi ɗinki ɗaya ta koyi irin sakan nan ta hulunan sanyi kin gane ai ɗaya namiji shi ɗayan zan tura shi kasuwa to kin ga hakan Allah ya taimaka hannu sai su taimaka ni ba abin da ne musu shiri kawai shine yara su koma kasuwa kawai su nemi kuɗi tun da dama karatun ya nuna cewa an baka da kuɗi yanzu ba zai yi ba sai mu yi kokari mu sama wa yaran mu sana'a ni ta shekara ta biyu da zana jan abin na gaba mai karewa ba ne na tattara ta ni yanzu na kai ta gidan dinki tunda da ta rasa admission bata samu admission ba gashi ma kuma su masu makarantar ma sun tafi yajin aiki kaga babu ranar samun wani admission ko ta shiga makaranta domin dai tuntubi ofishin jarrabawar ta jam'a nan Kano amma sai suka shaida cewa ba hurmin yin magana da mu sai dai ko ofishin ƙasa, don haka sai muka tsallaka matakin masu fashin a kan al'amarin, irin su Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa. babu mamaki waɗansu ɗaliban su shiga wasu abubuwa na aikata laifi a ƙasa babu kuma mamaki waɗansu su nemi wasu sana'o'i su shiga shi kenan zancen karatun jami'a su ya shiriri ce kenan kuma ba a san ranar da za a warware al'amura ba to haka kuma idan ana son lallai a maza a yaye su dan a rage layi a maimakon duk shekara a ta karuwa to za a matsa wa malamai wajen gaggauta koyarwar wanda kuma wannan gaggautawar ita kuma tana da kasu wajen cewar ɗalibai ba za su gane karatun sosai ba don haka za ka yaye um, wasu malaman da za su zo su koyar da abin da ba su gane shi ba za ka yaye likitocin da za su zo su yi aikin da ba su iya ba To idan muka tsallaka ɓangaren yajin aikin kuwa, jakadun Suda ne Maryam Shehu Dalhatu da kuma Khadija Ishaq Muhammad suka haɗa mana rahoto a kai wanda Khadijan za ta karanto. Ƙungiyar ta malaman jami'a wato ASU ta kwashe watanni uku tana yajin aiki, wanda ta fara yajin aikin a ranar sha-hudu ga watan Fabrairu a matsayin gargaɗi na mako hudu ya kuma ƙare ba tare da sun cimma matsaya ba, ita da gwamnatin tarayya. Hakan kuma yasa suka sake tafiya wani sabo na wata biyu wanda shi ma wa'adinsa ya ƙare a ranar takwas ga watan Mayun da muke ciki ba tare da sun cimma wata matsaya ba inda a ranar tara ga watan nan suka sake tsunduma wani sabon yajin aikin na sati goma sha biyu hakan ya sa Maryam Shehu Dalhatu ta jiyo mana ra'ayoyin wasu daga cikin ɗaliban na halin da suke ciki a zaman gida zai jawo na ƙasu na ɗaya kenan zai ƙara kawo kamar jagadiyanci misali ga matasa ni da gaskiya akan ishu din strike din sai dai in ce alhamdulillah saboda tun wancan strike din aka tafi na covid iyaye na have been very supportive na fara sana'a kuma wannan strike ɗin gaskiya ya bani opportunity ne da zan yi growing sana'a ta. Tun na kira ga malaman jami'a malaman mu iyayenmu da ku duba lamarin kuma ku taimaka ku duba lamarin a samu wannan abin a saita shi a dawo a ci gaba da karatu saboda mu samu qualitative education. Hakan ya sa gidan rediyon Dala ya jiyo ta bakin bangaren masana harkar ilimi. Comrade Awal Rabi'u babban wando na kwalejin Sa'adatu Rimi da ke nan Kano. Yajin aiki da ake yi gaskiya ne zai iya haifar da matsala ga ɗalibai ba don kuma ɗaliban nan matasa ne a duk lokacin da aka ce maka ga matasa suna zaune ba sa yin komai to za su iya fara yin tunani tunanin da bai kamata ba ko tunani mara kyau wasu daga cikinsu wanda wannan zai ba da kofa na aikata wasu abubuwa wanda ba su kamata ba gwamnati muna kira gare ta da ta yi kokari ta zauna da malaman nan su daidaita su biya musu bukatunsu da suke da bukata wata da dama da ikon biya musu a samu daidaito da fahimtar juna domin izamto cewa an koma an ci gaba karatu wannan shine mafita ita ce shawara Khadija Isaac Muhammad Baba Suda Idan ban To a dunƙule labarin na halin da jami'o'i suke ciki a ƙasar nan ɗin, shi ne jigon rahotannin nama a yau, wanda za ku iya aiko mana da ra'ayoyinku a kansa ta lambar waya sifili takwas sifili tara ɗaya ɗaya hudu hudu tara tara biyar muna da kunku. To a nan kuma wani saurayi ne ragon maza amma kuma ƙauran mata. aka yi zargin ya rushewa wata zan kaɗaɗiyar budurwar da yake so baki, subhanallahi, kaji ragon mazan. Da fari dai an yi zargin matashin ya gwada ƙarfin da Allah ya huwace masa akan budurwar tasa, inda bayan dukan ya kuma rushe mata baki, har sai da haƙoran gaba guda biyu suka zazzage, kuma sannan ya bi ta da cizo a kafaɗa. kuma wai duk a hakan budurwarsa ce yana ƙaunarta, don haka su kuma ’yan sanda suka ce ba su yarda ba, inda suka caje shi da laifin gwada ƙarfi da haddasa rauni. Suka kuma kai shi kotun shari'ar Musulunci da ke zamanta a shalkwatar hukumar Hizba, ƙarƙashin mai shari'a sani ta Musa na Hausawa, kuma ana karanta masa tuhumar sai ya amsa ya ce ya aikata dukan rushe mata bakin zazzage haƙoran gaba guda biyu har da cizo a kafaɗa, amma kuma wai a hakan santa yake yi, don haka sai muka so jin ta bakinta wai ya abin yake ne, ya ce yana santa amma kuma ga abin da ya yi mata. Wai ya zuwa yanzu ya kike jin jikin naki da sauƙi? Maganar ba za ta yiwu ba? yanzu aka yi aikin kenan a haƙoran. To da yake dai ba ta iya ko in da in ɗin, sai shi muka waiwaye shi, don jin waya abin yake ne ’yan samari kuma ana so ana irin wannan mugun dukar rushe baki da haƙora har da gyaran cizo? To, amma sai ƙi cewa komai, don haka sai muka tambayi gyatumarta tun da tana nan. ya je ce ta zo ta karbi barka da sallah ya saka isa da antinta washe antin nata ba ta nan sai ce na ga ta taka bata nan sai ce ai sun shiga makota yanzu za su dawo to san sai ta ce to zan tafi gaskiya tunda ba su dawo ta ce ya zai yi ta ce baka ban barka da sallar ba abba za mu tafi nawa kike so ta ce dubu uku za ka bani sai ce a dubu biyu dai muke su wato shi ne mata fa sai ce to aiko tun da ta ji alat ya tura kuɗi kuɗi sun shiga to aiko ba za ta fita ba ashe ya rufa kofa nan dai suka yi ta damba suka yi ta damba yana bai tunanin bana tun ba za ta ci shi ba shi ne ya haɗa mata kai da jikin rijiya tana ta ihu tana tana kururuwa su ta tona masa asiri ware ya jefa ta rijiya ya ji mata raunuka an mata aiki a haƙora kaga haƙoran nata ma guda biyu fuska ta kumbar har da su cizo ya ci cije ta a baya zamani ne ya zo mana wanda sai dai Allah ya shige mana garbayin tsare mana 'ya'yanmu. Allah sarki ka ji ragon maza ƙauran mata an da ya ji butir. ka rushe mata nata haƙoran kai kuma ka cije mata kafaɗa da naka? bayan kuma in gwada ƙarfin kake sanyi ga gidan maza can su shago suna jira? Ai, a can ake zuwa a ɗan fafata ba wajen mata ba, to kotun dai ta ce ya je gidan maza na wucin gadi mako biyu ya ɗanyo taɓin gishiri kaɗan, kafin a ga yanda jikin budurwar zai kasance, don gudun kar aje a yi nama ya da huromo ɗanye. kuma gani gawa ne, an ce ya ishuwa na tsoron Allah ala kyauta. To, nan kuma wata shari'a ce alƙalin da ya hukuncin ya biya kuɗin tarar da kuma kuɗin magani da kansa aljihunsa. da fari dai wani matashi ne aka kai kotun da tuhumar haddasa rauni, kotun kuma ta fahimci cewa garin ya ƙwaci kansa ne ya haddasa raunin shi bai ma sanya yi ba, sai daga bisani bayan ya tsira da ƙyar kori ga babu, sannan ya gane ya yi raunin, saboda dukan da aka rufe shi ane masa da wasu irin katakwaye. To, amma fa sai dai ga shi shi bai kai ƙara ba wanda iwa raunin ne ya kai ƙararsa. Don haka alƙalin kotun ta shari'ar Musulunci sani ta ni musa na Hausawa yanke masa hukunci. ɗaurin wata ɗaya ko tarar dubu biyar, da kuma ramakon kuɗin magani naira dubu huɗu da ɗari biyar, kuma wani ikon Allahn mai shari'ar sani ta nimusa na Hausawa yana kammala yin hukuncin. Sai kawai aka ga ya cire kuɗin a aljihunsa naira dubu tara da ɗari biyar ya biya masa nan take. ya kuma ce ya eh, tafiyarsa abinsa ya kama gabansa bayan ya yi masa gargaɗi da nasiha. To, akan hakan ne, muka tuntuɓi mai magana da yawun kotunan shari'ar musulunci a nan jihar Kano Muzammil Ado Fage. Wannan alkali na shari'a shari'a kot, alkali Sani ta nemo sani Hausawa, wato gaskiya alkali ne jajirtacce kuma wani abu da ya faru da alƙalin nan a yake kwarewarsa da gogewarsa ta sa aka dawo da shi cikin gari wato wannan alkali gaskiya kusan sabansa ne ya saba wani abu kuma da nake son kara faɗa ma sauraro shine wannan alkalin shine alkalin da yake tashi ya je prison ya ga cewa da wa da wa ya daure kuma da wa da waye suke gurin ya sha biya wa mutane kuɗin tara bayan zai fara ba gaskiya kuma shine alkalin da aka bashi award daga prison wanda a cikin alkalan ba a taba ɗaukar wani alkali da ya samu award daga prison ba sai shi kuma kuma da wannan muke ƙara jan hankali ga alƙalanmu wato da su koyi da abin da shi wannan alƙali ya yi. To dama ai shi adalci da tausayi daban-daban ne. Kaga anan an yi adalci a hukuncin an kuma tausaya wajen biya masa taron riba bi kenan. Allah Ubangiji ya sa mu dace amin, za mu je ga Nafisa Ahmad. ta kawo mana rahoton kimiyyar duniyar bil'adama. Makon da ya gabata mun ji ko menene bakan gizo a wannan mako kuma za mu ji ko me yake faruwa ake samun ruwa a wani bangaren a wani bangaren kuma ba a yi. Wannan abin yana faruwa ne ta danshi da yake tashi kin san kamun ai ruwa danshi zai tashi. Wani zai makalkale a jikin bishiyoyi wani kuma zai tafi sararin samaniya. Wanda yake tafiya sararin samaniya su ne idan suka haɗu ake yin hadari. to masana sukan ce dalilin da yasa nan ake yin ruwa nan ba a yi yanayin bishiyoyi a guri yana kawo cewa ya yawaita samun ruwan da ake a guri saboda wannan yanayin makalkalewar da ruwa yake a jikin bishiyoyi na carbon storage da carbon concentration ana samu. To sai wani makon idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban hakan. Nafisa Ahmad, Baba Suda. To kafin mu karkare makarantar Domain English Academy da aka sani a baya da Alu English Academy da ke Zurot, wacce ta fice wajen koyar da yin rubutu da magana a harshen Turanci daga matakin farko. ko kuma bunƙasa shi a sauƙaƙe ta fara ɗiban sabbin ɗaliban sabon zango. A ranakun Asabar da Lahadi ake yin karatun kowane zango wata uku, bayan ajin ɗalibai kowa da kowa akwai kuma ajin BIP na rana da dare, da ajin literature da kuma na public speaking. muna da ƙwararru kuma haziƙan malamai da suke koyarwa akan tsari mai kyau, a kuma yanayin da ya dace domin koyo daga farko ko kuma ƙwarewa a magana da rubutu a harshen Turanci a sauƙaƙe. Idan za shiga makarantar domin English Academy da ke zurot sai a hanzarta a je kantin sadaraki da ke kallon gidan zu a sefom a kan Naira ɗari biyar kacal, domin ƙarin bayani a kira lambar waya, sifili tara sifili, tara biyu, takwas biyu, biyu uku, biyu tara. Manufar dai ita ce samar da waraka ga matsalar ku ta turanci a sauƙaƙe sai kun zo ana jira. Mai sauraro baki ɗaya kuma da haka ne shirin na wannan rana ya kammala. Abba Ibrahim lafazi ne jami'in da ya ɗawainiyar sada ni da ku, sai abokan aiki ’yan biyar sarakan zazu, har da taimakon tijjana da mu, ni kuma Ibrahim Abdullahi Soran ɗinki. nake mana fatan saduwar alkhairi na bar ku lafiya, wassalamu alaikum.